don haka kaga ashe in ka je neman auren sai ka bayyana musu kai mai tsaurin ra'ayi ne in an zo sa daurin aure ran asabar a babanta ma'aikacin gwamnati ne a ceto mu ba a daura mana aure ran asabar Ceto mu kuma ran asabar za mu sai ka ceto na haƙura. yau ga 'yan matan nan birjik ga nan birjik duk irin wanda kake so suna nan da yawa dukka suna nan da yawa za Allah ya faɗa kuma ta faru sun fi mu yawa yanzu in thousands and millions sun fi mu yawa yanzu har tallansu ake a intanet zawaji.com sai wadda ka zaba na fata an gane idan kun gane wannan jama'a saka rana irin ranar kiristoci a daurin aure kwaikwayon kiristoci da yahudu ne ina kuma a ce za a daura aure ga liman ga mai karba aure ita kuma sai ta sawo zulumbuwar riga white gown irin ta kiristoci ta zo ta zauna a wurin shi ma ya zo ya zauna a wurin a ɗaura musu aure suna zaune sannan sai kama bakinta sai kisin ɗinta a gaban liman Allah wadaran waɗannan angwaye a gaban liman ya kisin ɗinta wannan bunsuru ne ba da kunya jama'a mu ji wannan da kyau sannan waya zo a yanka kek yanka kek ɗabi'a arna ce jama'a wedding kek ne ko kuwa birthday kek ne wannan ɗabi'a ce ɗabi'ar jahiliyatul ula ku kiyaye waɗannan abubuwa jama'a mother's night daddy's night luncheon's night duk waɗannan ɗabi'a ce ta jahiliyatul ula a ce wai tunda zaka aure ta yar boko ce ma'aikaciyar gwamnati ce kanta ya waye wai za a zo za a yi wani wai mother's night za a je a tara tsofaffin iyayenta za su haɗu wani dare za su yi rawa wai mother's night jama'a babu mother's night a musulunci it is only jahiliyas night sannan wai za a ce wai that is night wai za a je a tattaro ubanta da uban da kannan uban da abokan za su tattaru wannan ya tashi ya dauki lasifika ya yi magana wannan ya tashi ya dauki lasifika a dan shati kuma a dan sha kaza a dan yi rawa haka kun zama kiristoci wannan jahiliya ce ku batta a yan mata za su je su taru a hotel za a je a yi luncheon wallahi wannan duk ɗabi'a ce ta jahiliya ga aure kana so ya a sa sadaki a ɗaura aure ana ɗaura aure su kawo maka mataka ko ka zo ka ɗauki a bakka shine musulunci amma a za a tafi kai amarya za a tafi kai amarya e da haka za a zo da motoci guda goma za a ɗibi amarya za a ɗibi ƙawayen amarya wannan ɗabi'ar jahiliya jahiliyatul ula abinda sunna ta nuna ko ka zo ka ɗauki mataka, ko babanta ya kawo maka ita ko kuma a samu wasu dattawa su zo mata guda biyu su kawo maka ita amma ce a ji a ɗibo mata saba'in su taho don haka malam musa sahabi ba na aran mota malam sani ba na aran mota malam wani ba na aran mota motoci talatin za a ɗibi amarya wannan ɗabi'a ce jahiliya jama'a mu kuma mun fi ƙarfin mai kwaikwayon jahiliya musulunci muke yi waɗannan ɗabi'un jama'a don ku gane idda jahiliya ta shishigi mutane kuma sai an yi taka tsantsan jama'a a talbijin ake nuna 'yan matan musulmi 'yan matan musulmi an ɗaura mata aure ta sa wedding gown riga fara zulumbuwa ta kiristoci ta arna 'yan mishan 'yar musulmi kuma limamin musulmi wai ya zo gurin wai sai ce wai larura ce a wai mun je za mu dan yi musu nasiha sa gyara ka zama munafiki karya ne ka tashi ka bar gurin al-imam abubakar ibn abi shayba da isnadi sahihi ya rawaito cikin kitabul musannaf abdullahi dan umar zai aure zai wa dan shi aure aka kira manyan dattawa su